sunana fatima hassan amma an fi sanna da tima beauty saboda business ina to tima beauty ina ganin a gurguje barin ɗayan mata ita ƙarƙashin gabatarwa a matashiya ce mai harkar makeup kuma sannan mai yawan bibiyar harkokin da ke gudana a social media ma'ana shafukan sada zumunci wanda suka hada da facebook twitter instagram da sauransu tima a gurguje dai muna so mu ji abin da ke gudana wanda ke trending in ji bature a shafofin yadda sada zumunta yanzu akan comrade gome kika fahimta da kalmar comrade eh a shafukan zumunta idan ka bude zaka ga ana ta maganganu akan comrades comrade dai mu da muka san comrade comrade dai dan maya ne mai kare hakkin mutane misali ko a society ko a school tun da dan wanda ya karatu ya yi karatu is a graduate to amma yana da ilimin boko da kuma na muhammadiya sai dai kuma yanzu abin mutane sun mai da shi ayyuka kala biyu suna juye maganganu har ya koma na izgili to tun takin ci abin ya zama ya zama kala biyu yanzu to kin faɗi ma'ana ta farko wataƙila kenan akwai ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu ya fahimta take a gurinki to ma'ana na biyu mutane sun ɗauki comrades cewa dan boko ne wanda ya karatu amma kuma bai samu aiki ba ya bayi da aiki sai zaman majalisa da musu da ƙarya da wanka da wanki amma dai babu ko sisi a anjihu kuma idan ka taɓo shi sai turanci don za ku kwana kuna musu da comrades ba zai gaji ba sai da kai ka gaji ka tashi ka tafi don kana da abin yi ai idan mace tana soyayya da comrades sai da ta yi hakuri kalaman soyayya za ta sha su da turanci amma kam wani ramadan basket kayan sallah wannan ka sai da ta hakuri ko recharge card idan ya tura ɗari biyu zai ce sai da ki kira shi ba shi ya kira ba so ka gari <laughs> ok anyway to haka ta bamu damar ga gaisa ɗaya daga cikin kwamitin ɗan gwagwarmaya matashin ɗan boko a wanda ake lakabi da mawanda shi ma zai gabatar da sunansa yanzu za mu ji shi kuma wasu iya fahimta iwa kalmar comrade a hakikance da kuma yadda aka mai da abin a zamanance a mo gare ka salamu alaikum sunana muhammad sani umar amma sani na da comrade mo. a comrade mo ka ji abin da a tima beauty ta faɗa ta yi sukuwar zamiya akan ma'ana comrade ta gaskiya da gaskiya da kuma a fahimtar da 'yan mata da samari suka comrade a shafukan sada zumunta yanzu kai daga naka bangaren ya abin yake eh comrade kalma ce mai ma'ana sannan suna ne lakabi ne da ake gaya wa ba namiji dan gwagwarmaya ko mace sannan ta samo asali daga ah, su wurare daban-daban musamman in ka je kasashen da aka ci gaba za ka je ka tauni suka gwagwarmaya aka samar da wannan kasashen za ga ana sunan ana kiransa da sunaye comrades so da haka ah, comrade yana nufin ah, colleague ko mu ce aboki ko abokin gwagwarmaya ban sani ba ko kai daga naka bangaren ka da can fahimtar ta eh ka san yadda al'umma mu take da fahimtar kowane abin aka faɗe shi ana mai kallo biyu kallo mara kyau da kallo mai kyau so da in ka kaɗa ko ah, positive attributes na comrade za ka tarba mutumin banza ba ne so amma kuma in ka ga irin eh, kallon da mutane suke mai a yanzu a wannan zamanin musamman a eh, kafafen sada zumunta na yanzu za ga sai ka ɗauka comrade kamar mutumin banza ne wal ba haka bane ba ko malamai ana ka iya samun mutumin kirki ana samun akasin haka so amma duk abin da ake faɗa kan comrade ba haka bane akan iya samu wannan halayen da ake faɗa ake cewa comrade din a kowane irin category na al'umma kan iya samun irin wannan ruwa eh, menene da menene suke faɗa saboda abin yana mun ciwo ne shi sa bana duba sosai eh, baya kaza baya kyauta ya fiye faɗa ba shi da haƙuri kaza ba haka ba to comrades mu dai mun san cewa dan gwagwarmaya ne to amma kuma wasu comrade din gaskiya akwai karya akwai turanci mun sani sannan kuma ba su da ko sisi ma da yadda an mata suke faɗa ka gane ko saboda menene shi comrade bai yarda da entrepreneur ba ko mutum ya gama makaranta ya kamata ya je ya aikin hannu to kaga shi comrade yana ganin cewa is a graduate ba zai yi aikin hannu ba saboda shi yana da qualification yana jiran white collar job kenan aikin gwamnati ta zo masa saboda haka shi yana zaune babu ko sisi sai dai zaman majalisa a dinga hira ana musu ana ta surutu kuma shi comrade kar kowa ya nuna cewa ya fi shi sani shi always shi on top ne ya fi kowa sani to me za ka ce ga irin abin da ke faruwan nan to hajiya fatima ah, yanzu kika yi magana ba iya kuma zan ba shawara ba zan ba duk wani matashi mai tasowa wanda baya sana'a ko ya yi karatu yana jira gwamnati ta bashi aiki cewa ba zan ce babu aiki a gwamnati ba saboda in ka ce babu aiki a gwamnati za a tambaya me yasa kai kake yi so akwai aiki a gwamnati amma irin burce-burcen da ke cikin zuciyoyinmu na yanzu aikin na gwamnati ba zai biya masu ba so don haka business ne kadai ko dan wani craft da ka iya na hannunka ka je kai shine zai iya samun maka maybe abin da za ka yi saboda idan da ce dangote ma'aikacin gwamnati ne rayu zama richest black man in, in the world ba su da haka dole ya kamata a ce duk wanda bai da sana'a ya je kwa ba a girma da koyi sana'a ba kuma a girma da yin business kuma yanzu business ma ya ci gaba ko ba ka da shago zaka yin business in dai ka san wanda yake sai da kaya zaka yi zaka dauke shi a hoto ka sa a sasu tsanka wani in ya gani zai siya aka ake fara business din daga haka haka zo ka shiga cikin shagon ma'ana tun daga nesa ka zaba bakin shagon ka shigo cikin shagon kai ma na dama da kai wata sai ka tsince ka kai ma ka koma gifi ka bude naka so da haka ina kira ga al'umma cewa ba lallai sai gwamnati ta maka providing ba a'a ka je ka nemo kanka saboda gwamnati ba ma ta san ka ba ta san dai akwai wani yana rayuwa amma ba ta san ta ce identifying kai ne in particular ba so da kai kake za ka iya identifying kanka da kai za ka je ka nemo kanka bukatu idan ba haka ba daga baya za a zo a shiga yanayin da na sani sai dai kuma an ga wanda ya zama honorable a dinga bin su wannan ya zama honorable a dinga bin su ana ba ni dubu ɗaya ba ni dubu biyar ko kuma a je a dinga mika katako office office ana ansar dubu hamsin dubu ashirin wanda wannan zub da mutunci ne sannan kuma wannan zai shi zai iya ƙara nuna ma cewa kar ka je kai sana'ar wataƙil kuma in baka yi wasa ba sai dai ga jinya ɗinka a jami'a ko colleague ɗinka ka je office ka je ka ci shi ne ka je mika mai a wadda mun ya baka naira dubu hamsin so wannan ba kima bane ya kamata kwamarawa da ma duk wani matashi da ya san cewa bai da sana'a ya fita ya nema mata da maza saboda yanzu rayuwa ba ta zaunu ba ta yiwu ba da zaman banza comrades comrade nuhu kamar yadda eh, mo okay kamar yadda yake faruwa na gani ni ga naune ba jiyo ba zan ce na gani daya biyu da kawayen mu suna faruwa suka ga yariya idan ta zo ta yi saurayi in ta zo a ah, na yi sabon saurayin muka ce wane ne ta ce comrade kaza sai mu ce hmm. baki saurayi ba har yanzu so saboda abin da ke faruwa yanzu za ku gani ku kana soyayya da yarinya ba abin da za comrade yake yi na mata to kai a matsayinka na comrade da ka a gashi muna cikin azumi ne ka yi soyayya da yarinya kuna soyayya wanda kuke soyayya kenan me kamata na ramadan basket koko na kayan sallah hidima kenan me kamata a matsayin ka kayi wa budurwarka kenan ko ko dai kai ma ka yi sauran ƴan uwanka eh barin fada miki da wani magana da kwamarawa suke a junansu suna cewa an injury for one is an injury for all ba zan gaya miki mene ta wannan a ramadan din ba saboda idan na yi mai wani ya gaza budurwar shi za ta je ta mai pressure domin shi ma sai ya yi kuma shi bai da halin da zai yi so da haka ba zan gaya miki wannan ba amma gaskiya akwai mara akwai masu kyautatawa sannan kamar da na gaya miki ko da shi ina faɗa a cikin wannan a cikin maganganu na cewa ba wai comrade na student union ko shine comrades ba sannan ba comrade ne kadai marwaci ba kowane category na al'umma zaka iya samun marwaci a cikin sa ko mura focus sannan ba wani abu ne dan yanayin kasar ta muci haka amma ba na abu ne idan mutum ya karatu ya ce lalle shi aikin gwamnati zai ni na yi karatu kuma ina aikin gwamnati sannan ina ɗana siyasa ta gari sannan kuma ina taɓa kasuwancin su da haka kowane ina kin gaba zan yadda da ke cewa comrade ya yi karatu aiki yake jira baya yin sana'a ni ina yin sana'a dan ni tun ina kan karanta ma ina sana'a hannu su da haka ba zai yi a ce comrade baya sana'a ba so a za a iya samun wanda ba sai ko dai akwai wani abu ɗaya da hankalin ku gaba ɗaya wanda kuke magana bai zo kai ba sannan ba zan taɓa ba ku sata amsa ba saboda in aka san wannan comrade ba su zauna lafiya a ƙasan nan ba su da haka ba zan faɗi wannan ba wani ya gano nan gaba zai zo ya faɗa amma su kuma ran da nake faɗa sun san me babban na kasan da inda za a gyara a harkar commercial to wannan abin za a gyara so kuma ba zan faɗa ba in mun gano mu da kan ma gyara amma ba zan gaya a duniya ba ai idan na faɗa yanzu sai dai ba gidan ba zan kwala a gidan ba zan kuma rana su cika gidan mu